Ɗaruruwan mata ne suka yi dandazo a harabar ofishin wakilcin sai dawo a Nijar a wannan rana ta Laraba 18 ga watan Oktoba da zamar nuna kosawa da takunkuman da ƙungiyar ƙasashen yankin na yammacin Afirka ta ƙaƙabawa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin demokuraɗiyya a ranar 26 ga watan Yulin 2023. halin kuncin rayuwar da abin ya haddasa wa jama'a ya sa matan da ke kiran kansu fan patriot kiran kungiyar ta canza matsayi kamar yadda malama Naomi Binta Stansley ta bayyana. kasan san duk matsalar da ta faru mata ta za ta shafar da farin tunda mata su suke cikin gidaje mata su suke tare da yara mata su suka sani yaunin da suke shin cikin wannan takunkumi saboda shi mata shi haka mata inda ce mata kowa da kowa ya hito ya nuna rishin shin dadin shi ga wannan abu da ya faru sai dawo abin da suka ma Nijar bai kamata tun daga yara na yanzu yawa ba su zuwa ikul saboda wannan takunkumi. Wakiliyar mata ma'aikatan asusun Betulmalin Trezor National a wannan taro ta jaddada cewa sun fara ɗaukan matakai don samar da kuɗaɗen gudanar da al'amuran hukuma ta hanyar kuɗaɗen shiga na cikin gida. Insha Allahu Nijar ba ta kunya. Mu Trezor muna nan muna ƙoƙarin mu kuma insha Allahu Nijar ta kunya. wasu daga cikin mukarraban majalisar sojojin cnsp sun halarci harabar ofishin wakilcin nasa da yawo don karfafa gwiwa wa masu wannan zaman darshan Kalanar Ibro Amadu ya yi jawabi a madadinsu. Wannan kokari mu muka fara amma ku ne kenan ga yin shi. Ku ne mun ka gaya ma duka abin da muke son a yi mu muna can ku kuna nan kuna yin kokarin kuma Allah ya sa kokari wannan ya fara ba da sakamakon shi ƙasar Nijar muna ƙoƙarin duk abin da muka iya yi don ta ci gaba ko sun ki ko sun so. Yunkurin jin ta bakin reshen ECOWAS ya ci domin banda mai gadi babu jami'in kungiyar ko guda a ofishinta na birnin Yamai a halin yanzu. wata majiya ta ce tun a washe garin takun sakar da ta kunno kai a tsakanin kungiyar da sojojin da suka yi juyin mulki ma'aikata suka daina zuwa ofis watakila saboda dalilan tsaro rufe iyakoki da tsinke wutar lantarki da kamuwar kuɗaɗe da kadarorin nijar na daga cikin tarin takunkuman da sai da yawo ta kakaba wannan ƙasa da zammar matsa lamba wa soja su mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan kujerarsa. A makon jiya wasu matan na daban sun yi gangami a harabar reshen bankin bankunan kasashen yammacin Afirka wato Yawo, don nuna bukatar a mayar wa Nijar kudadenta da aka yi kamuwarsu sanadiyar juyin mulki. Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.